Hosiya Sura bakwai A duk sa'ad da zan mayar da dukiya wa mutanena, a duka sa'ad da zan warkar da Isra'ila, zunuban Efraim za su tonu, za a kuma bayyana laifofin Samariya suna ruɗu, ɓarayi sukan fasa su shiga gidaje, ’yan fashi sukan yi fashi a tituna. amma ba su gane cewa na tuna da dukan ayyukan muguntarsu ba; zunubansu sun kewaye su, kullum suna a gabana, suna faranta wa sarki zuciya da muguntarsu, shugabanni kuma da ƙarairayinsu, dukansu mazinata ne, suna ƙuna kamar matoya wadda mai gashin burodi. ba ya bukata ya tura mata wuta daga cuɗe kullu har kumburinsa. A ranar bikin sarkinmu, shugabanni sukan bugu da ruwan inabi, ya yi cuɗanya da masu ba'a, zukatansu suna kamar matoya, sukan kusace shi da wayo, muguwar aniyarsu takan yi ta ci. dukan dare, da safe sai ta ƙuna kamar harshen wuta, dukansu suna da zafi kamar matoya, suna kashe masu mulkinsu, dukan sarakunansu sukan fāɗi, kuma babu waninsu da yake kira gare ni. Efraim yana cuɗanya da al'ummai, Efraim waina ne mai fāɗi da ba a juye ba. Baƙi sun tsotse ƙarfinsa, amma bai gane ba; ga shi kansa ya cika da furfura, amma bai lura ba; girman kan Isra'ila ya ba da shaida a kansa, amma duk da haka bai dawo ga Ubangiji Allahnsa ko ya neme shi ba; Efraim yana kama da kurciya, marar wayau, marar hankali, yanzu yana kira ga Masar. yanzu yana juyewa ga Assuriya, sa'ad da suka tafi, zan jefa ragata a kansu, zai janye su ƙasa kamar tsuntsayen sararin sama, sa'ad da na ji suna tafiya tare, zan kama su, kaitonsu, domin sun kauce daga gare ni, hallaka za ta aukar musu, domin sun tayar mini, na ƙudura in cece su. amma suna faɗar ƙarya a kaina; ba sa yi mini kuka da zuciyarsu, amma suna ihu a kan gadajensu; sukan taru wuri ɗaya don hatsi da ruwan inabi, amma su juya mini baya; na horar da su na kuma ƙarfafa su, amma sun ƙulla mini maƙarƙashiya ba sa juya ga Mafi Ɗaukaka; suna kama da tanƙwararren baka; za a kashe shugabanninsu da takobi saboda banzan maganganunsu, saboda wannan za a wulaƙanta su a ƙasar Masar.